تبعيدي فقول أهل السنة فقول أهل السنة خبر صادق ra'ayin ahlus sunna ra'ayi ne na gaskiya abinda suka kawo a wayancan matsaloli ma'ari ne na gaskiya wa qawlu hakim wa qawlun hakim magana ne ta fasaha kaga fasila kaga wannan maganan dole ita ce ba za ka je ka karanto ta an riga wace sai ra'ayin kalu sunna a wannan mas'ala magana ce tabbatarwa wa qaulur rawa rafidati ra'ayin yan shi'a shi an faɗe shi a baya shi ma khabarun kadhibun wa qaulun safihu ai ka kan zuba za ka tambaye ga ma ra'ayin kalu sunna ba an ga ma abin da za su zan suka ce ba fa ahlus sunnati yaquluna ahlus suna cewa al-amiru wal imamu wal khalifatu dhus sultani الموجود أن الذي له القدرة على عمل مقصود الولاية wannan ahlu sunna ra'ayin suke kenan a shugabanci eh al'amiru ko a ce masa amiru ko a ce masa imamu ko a ce masa khalifa duke ne amma dai ɗayan uku nan lalle ya zama duk sultani ina da iko baka da iko je na ika dole idan kai ne shugaba a wuri za ka iya dakatarwa za ka iya hanawa za ka iya canzawa amma wani ba zai zo ima shi shi a cikin harkar ba ka ce a yi kaza ga abin da ka tsara kaza wani zai aikata kafin haka o yana nufin kuna daidai kenan kuna daidai kenan mai mai janyo aka ce ɗan kwamiti ta zama musu matsalar wannan yana ga ya isa wannan ma yana ga ya isa wannan ma yana ga ya isa idan aka taru aka ce kaza mutum baya nan fa za a taru a yanke kazan gida yake ba zai yi ba ya za a yi kaza an wa yan kwamiti ne don haka abin da aka yanke bai kira to yi sa kan gado da din ka samu su ka daurara mu ba rayuwar kwamiti rayuwar musulunci muke idan aka tsara wani shi ne shugaba a ita ko da ba kayan ka bane ba aka zo aka taru aka shugabantar da kai aka yi maka baya. kana iya ka fara kama wanda imo bayan an da farko su na ka kulle shi daga lokaci lokaci aka kashe shi ma an kisa a kama shi ba zai ja ah, ba ni na rantsar da kai ba ka rantsar da nema zuna shi ka to muna da mutukan jahilcin shugabanci sannan hawa ta shigo za ka koma ma kai da kayanka sai ka ga wani ne ba shi shige idan ka baka umarni shi ma sai baka umarni a ci gaba da kawo to wannan muskiloli kila da Allah zai sa in za mu gyara su Allah mu gyara su an kuma za a gyara su ba to gaskiya dole sai dai sai da aiki shi kenan wanda yi irin wani shi ka ɗauke shi gaba har ma za ka ji masu ce ne na bari kawai ne abin ba ta kai ga haka ba da za ka duba cewar kai ta kawo kanka ba ba wanda ya je gidan ku roƙo ka ba a je an samu babanka ba aka roƙo shi baba ka ba mu allahi wani ba mu ne to shi ne za ka ɗaga mutane kai wallahi ni a yi abin da za a yi dole na baki kai abin bai ba yaro bai kai ba ka iya sani kai ka zo karo ka ina son in tafi tare da ku to shi kenan zan mutu ta tabo ni ma na ga ana karatu karatun yayi min zan dinga zuwa ce suka zuwa daga nan waye na tsaka ba wanda ya na tsaka daidai kake da kowa ya kace aiki wanda ka ga an ɗaga shi gaba da aiki ki kuma an yi an ce kowa ya san nashi kuma ce ne bai san nashi da za a yi wannan ya shiga ya fita ya zo maka da kafa ce a cin shi ya shiga ya fita ya da ya kawo maka wancan ko ya shiga ya fita ba tun da ya zo da shi ba kariya ba sai surutu sai surutu ba yake ne kuma fana da hankali wannan ya je ya fita ya kawo ya zo babban abu wancan ya fita ya shiga ya zo babban abu ba dole kai duk da kan shafi ba ka kai wani ya za ya yi kaza in ya koma ya fara ka to tare mu tsara shi a ah, nan kuma ƙarya kake a je hmm, wani ya zo wanda zai mana wanda ake ta ce ba ka da ake ba wanda ku anak ini ne a shugabanci oke kakak orang aka ɗora ka to dole kana ba da umarni kana mai abubuwan da za ka gani ah mutum yaron ka ne amma shi yana son in an yi magana an gama shi zai yaka ce ba tabbacin tabbacin abdulrahman ka ɗauka daga garin jama'a gaba na ru gida daga hausaman ka gari akwai wani gari gaba gaba ko ƴaƴan wasa ba san shi ba balle mai bacci a makaranta jarin yan gaba gaba kuma kiran za a sha yawo da gatari ake shan shi hmm? sha in za kafan sha Allah ya yi yawa kuma bai fashe abu kaciya kafin ce? to a garin da gatari ake yi shi ne garin gaba gaba eh a gari ne aka ce garin gaba gaba ni daga garin gaba gaba na ruwa mu a garinmu yaron za a shi da gatari ake shi arewar hauka ka ce haba gaba saboda dai kana jin kunya ka yi kawai ce ka yi kawai shi ka nasa dinga maka abin da ke so a ko ta kai ƙarshe shi in ka kai mutum ban fito zai fito ma fili ba daga garin gaba gaba mutum ya zo ba shi kenan ka rubuta <laughs> iyala iyala kawai ka sai yawan na wafa mai hmm? bacci ma na rubuta ku hmm. Hmm? to ni dai ban taɓa jin wannan ba ni dai na san gaba gaba ban san aski da adda ba eh? yawwa sha ɗaya da kari na san wayan nan na ji can wajen ku ne wajen daga birnin kudu can wajen gwaron tsakanin to ko yan gunda ne ka san tsayari akwai yan gunda wanda masu masu wasa da harbi ni ya ka daji sai sai kai kure gema ya sha biyu balla ka maki in ya gan kawai kan tafiya ka fuki da shi to kure gema ya sha guda biyu balla kai ko ɗaya sa ba ce ta ɗaya ɗana ma Nyam kuma har ka zai. zai su an anan area ne ku ina kiran an wuce gombe an wuce gombe wajen wajen kwanan lafiyar lamur ta yi daga gombe babban ba na akwai kaltingo gombe so su ka na san na zai yan yare akwai akwai kabilu haɗe jikin bari dai na faɗin sunan kabilu to jin eh, eh, irin abun ba jama'a kawai don ka saki kanka ka ba mutane kai shi ke na sa da dinga muka shan tashi ka ce ai ka baya da kannan a kaza ka kara kara wani zai wanda za shi sama a dinga bi a hankali idan mutum yana haƙuri wata ran aka shi ƙarshe ina ne wurin Coba ma fara karatun bugu eh, fa'alu sunnah an je nuna ma kama anna imam salati haka ce iya ba irin abin da ba asul ah, me yake da suna ne a take dai a sake wannan fa'alu sunna yaquluna al amiru wal imamu wal khalifatu to shi ne dussultan wanda ke da iko in ko baka da iko baka zan wannan ba almauju da kuma wanda akwai shi na irin da yan shiya ba sai madadin sake da shi alladhi lahu al ala amali maqasudil wilaya ba wai in ka yi magana da shugaba ba sai ka yi magana da babu ba babu babu ba albabu mukami ne shi yana kofa ne yana tsaye a kofa abinda shugaba yake so a yi sai ya fita masa shi kuma ya faɗa duniya duniya ne tana da bukata sai a zo a same shi a faɗa masa sai ya wa shugaba to shine albabu to wannan baya zama shugaba dole sai shugaban da zai hulɗa da mutane al-mawjudu allazi lahu al-qudra ala amalin maqsudil wilaya akan aikin manufan shugabancin abin da yake gudanarwa kama anna imam as salafi kamar yadda ka zon limamin sallah huwa alladhi yusalli bin nasi shine ke sallah da mutane wa hum na bihi suna koyi da shi ba zai yi ga liman bai sallah da mutane ko mai ikon limatin ba liman lebrin ko ya kuke faɗin mai aikin mai aikin menene ma mai ba na son sai aikin gwamnati bai mene ne sunan shi alaji ba tsoron ya tsoron ga mun ba na taɓa shi cibin sarun to to na ga za ka kai ni wata uwa duniya can a tsaya nan to sassara ne eh a'a ba ta maki ne aisha maki ma bai isa komai ba yau yana na sarki da ciniki kawai shi ko wannan ba shi ba ina can cikin rami wani rami ne mai kuma da rami ya rami ke zaune wurin ƙarya ne babu shi ma to amma wannan ba mai iya magana da shi sai kaza ko kuma a sofa ai a ce maka kudubi wanda yake magana da babban wali magana da Allah ya tafai ka muku ko kun kuna da bukatar ku ku ba shi ba shi a ne ba ina masalatu ma yana masalatu musulunci duk mun na sunna ne duk da an juya shi an yi tare tare kawai abin da suke bukata su na aikace ba kungiyar ba a gusar da bidiyo inda ke ciki a tabbatar da suna da ke ciki shine suke bukata masaratunmu na musulunci ne daga ai sarki na da iko a mu. ha ana cewa sarki ne mai wukar yanka كما salati kaza yusalli bin nafi wa hum ya'tamun bi? da shi ake koyi liman laysa imamu salati man yastahiqu an yakuna imaman imamun sallah ba shi ne cancanta ya zama wa huwa la yusalli bi ahad laysa imamu salati man yastahiqu an yakuna imaman wa huwa la yusalli bi ahad shi yadda an ya zama liman amma ba ya sallah da kuwa. kada ka ba limami ne ba mai sallah da mutane shine limami lakin hadha yanbaghi an yakuna imama wal farqu bayna al imami wa bayna man yanbaghi an yakuna huwa al imam bambanci tsakanin liman da wanda idan ya zama liman la yakhfa illa ala حبوني اثر لي تدي في دماغي الظالمي ويقولون انه يعاون على البر والتقوى دون الاثم والعدوان او وني ايه يو كمان مثال كان ان شيء سنا تشوا علي بن امام ko misali ko kuma abubakar ne imam amma ali ya fi kanta da mu imam ka gane ko sai ce ko kamar misali ya sallah ne ga mai sallah da mutane aka ga shi ne liman wancan ko bai sallah da mutane aka ga ba shi ne liman ba amma na ta shi fi cancanta ya zama imam tunda yana ta magana a tsakanin shugabanci alu sunna sun ce eh, yan shi'a sun ce ga shugabanci a wurin alu sunna ga shugabanci a wurin yan shi'a ya fito to kaga kaman wancan ai kaga an yi magana imamin ƙarshe mahadi wanda shi je rami kaga nan ne ake samu albabu wanda shi zai zama shi ne shamaki ba ku shamaki ne ba shamaki yana ma hana ne shiga ne kawai shi ko shi ne zai iya ɗaukan magana ya kai ya tsawo magana ya fito kamar yadda su kwayoyin wasu ma suna da irin wannan gwamnati mai ɗiban magana ya ɗauka ya kai wa shehu na can shi shehun kuma in za a ba duniya ya ɗauko ya mita. Ya ƙuluna wa ya ƙuluna. Innahu ya awanu ana taimake ke ne a lalbirri wa taƙawa Donal al'ismi wal unwan. Su ahlu sunna ke na ke magana. Wa yuta'u fi ta'atillahi ana wasu gaba ɗa'a in yi wa Allah dona ma'afiyar ma'asiyatihi. ولا يخرج عليه بالسيف ما ابوري وسلكي بتقوي كما اشي اتاشا شي ذا ملكي وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن النبي انما تدل على هذا كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu duk wanda ya ga wani abu daga shugabansa yana kyaman abin ne fal yasbir alayhi sai hakuri a kawo da ni in ga wani abu da shugaban ku abin nan bai ma daidai ba kai hakuri ba za ka tashi kawai ka ta a sauke shi ba a sauke shi a naɗa ka ba za ka ci a sauke shi ba wani abu ne kaga abin da ya bayi ba a ɗauka ma gaskiya ne yi abin da ya ce ba to ba masa bore sai ka bi shi Ah, kana samun matsala a majamu'ar a aka kawo. Kana samun matsala, kai haka ka gyara take. حياه سياره في شركه تقوم كاومه كما طلعت في شركه كاومه اه كيف شغبا كاحقرا ان قال ان كان شغبا لك ان بقيه شغبا ما يا ايدي لك يا حقري لو ده شغبا كان يمي حد في ده كان يمي حد في ده فانه ليس احد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية كافتو ذكرتم ما ينزل لم يسا كما لما وصوص إذا فلان فإنه ليس أحد من الناس يخرج بها لك دولي تاواي عن السلطان شبرا دكان دكاني كما مثال إلي من أمد موان ɗaya daga cikin daidai da sani da san abu ya huta ka ce ka huta ya fi ta bai sanar da kai ba kai wane ne kai magana yana nema ku idan zai ku tambaci a ce ka taimaka wa wannan don mu tafi tare kaga karfin ku ba tarbi ba zai ba daga wannan ya yi kawai to daga nan fara shirye-shiryen yadda za ku tsara Eh, shimfara fa ma in ya mutu alaihi illa mata mita kan jahiliya sai ya mutu irin mutuwan jahiliya wannan an tsara mana duka ko abin da za ka yi mamaki karamin abin ka ɗauka dole sai ya to haka babban abu an za ka muka tsinci kanmu yanzu arewa ba shi da jama'a kamar ƙasa kusan da yake mu ba sanin duniya mu ba sanin ni zan ce ba sanin duniya ne nake ji a ah, kyama ta sai duk wa'annan wanda muke ɗauki ba da su ji a kai shi yadda ake da jama'a yadda ake da gurabe yadda ake da masu hadisanci yadda ake da masu karatu yadda ake da kaza mallan ji a kai shi ji a kai shi ki an san ma kwana ne to musibin mu ba haɗin kai ba haɗin amma ina ya za a kusan farin ka lura da mu dangi ce ne ne kawai shi ya in an bibiya daga ina ya hauro daga ina ya hauro illa ke da shi ya hauro da yan uwansa da mai nesa da suka hauro amma mu ne tun daga farko har zuwa ƙarshe illa ya kace wani ya ji can ya ji gani wani ya ji can ya ji kawai can ya yi kawai amma da za a koma a juya a koma gida Allah mana bai da zai dole duniya za mu kafa da ita dai ba masu zuciya amma da amma mu da kunya a ce mu mai mai maimaita China wallahi da kunya mu tsaya mu lalata a China mu lalata a China Allah mu ta karfin China to sai dai a yanzu ba na ruha liman tunadi asma'ata wallahi law nadi ayyab walakin la hayata liman tunadi wala ruha lahu wanda kake magana da su ba ma tare da kai suke ba ko kuma su ba ta kai su gane ba can suna maka ma kallam biyu kahu biyu biyu kahu sai ma baka san biyu kahu sun su sa baka kai ma baka sani wanda za a yi tafiya wanda magana ba su san gwamnan ba allai ahu kawo ɗaya da ɗari kashi biyu za a masa kai ita kashi biyu ka bata kowa ɗaya da ɗari to ta ɓaci kina yayi arha da yawa kayan suka maka kallon biyu a karatun da kai ba su yadda da shi ba kuma ba su da kaman shi shi ta za su samu ganye su bi ganyen su bi bolon-bolon bolon-bolon ne wannan kuke bi ta ba ka zan shiga ta wuta da ni yana da haske yana shayi sai hmm. ba kauye ne to shi nan sun bi ɗaya ya fashe sun bi na biyu ya fashe amma har yanzu ba su gane ba in mun yi sa a cikin za mu samu mai kyau lokaci ne bai yi ba zai yi ba kai za ka shirya da su ba mai shirya da su Allah zai kawo shi illa ma ta nufi san jahiliya ta wa fi lafzin annahu man faraka jama'a wanda ya rabu da jama'a shibira daidai da ɗani famata alaihi illa ma ta nufi san jahiliya ta da alal mahazura والخروج لن يسنيا لي في شين تاواي على السلطان بجا شو ومفارقة الجماعة وأمر بالصبر يكي أي أمرني دعيها قولي على ما يكره من الأمير تعاون يكي شو لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا آه, آه. ولا جماعة معينة دكا إن دي كدوني أبو توشي كنان حتى حقل حسي كلا يقام هوتا باكا تلجي وكتي توبالي كادا تخوف خفيات وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج من الطاعة وانت إيتاوائي دكتاء وفرق الجماعة summa mata mata mitatan jahiliyata wa man kutila wanda aka kashe shi tata rayatin ummiya tsakanin tuta amma ummiya 'ya'yan ammi suka haɗu ko kuma tare am aka haɗa na abin ya zazubu ya asabati yana haɗa, ko yana fushi saboda danginsa au ya da'u ila asaba ko ina kira zuwa ga kabilarsa wa yansuru ba yana taimako kabilarsa fa qutila anan fa qatalatuhu jahiliya hmm? Na'am. Lam Oh, to, to, eh, na'am, eh. ma'ana eh nam nam in ji aka samu shugaba a ciki to dole za a yi masa tsara. kuma shugaba ka shi mana tsoshi a kai kai ta kana tsoshi. in ji aka samu haka to dole a bi shi eh sai a bi shi sai dai an matar da mutum ya sake ki shiga jama'an ƙabilanci kaga ma ka shiga jama'an ƙabilanci abu ya rushe an bar musulunci mu fulani mu ce mu fulani ne ba ruwan da kaza ke da su koma su ce su ma ibada da ba su ce wannan ma su koma ta ba ma tafiya da kabilanci shugabanci dai ainihin shugabanci kawai wannan ne shugaba in wannan ne ya samu to zai tara kowa a hannunsa bai bambanta ƴaƴansa ya ce ware ƴaƴansa bai ware yan uwan bai ware kaza da kaza da kawai a ciki waye iya amma ana danka masa sai kaga yayi bambanci ana danka masa kaga yayi bambanci shine mm Eh, a ka'ida a mutane ma ya waje ba a yi baya ka sharri da aka yi shine kashe mana shugaba a kai. ai kamar misalin yau da a ce littafin boko ne wani yanzu su haka aka yi mana duk an watsa mun ya bai eh, bari ga masa ka gane ko aka watsa aka cire shugaba aka ce Kusa sake dangana kan kudaji saboda kanan addini addinin ku addini amma shugabancin ku babu to shine dole sai dai ayi wayo ayi wayo wayan kuma mutane sun fi goyon baya shine ayi wata jama'a mu ma kamar yadda suka yi mun yi union mu ma muna da jama'a kaza kaga shi ne sardauna mana shi jama'a ta nasarar islam mu koma ƙarƙashin shugaba yanzu ta jama'atu ne za mu iya kwantuwar ɗin mu ta tsinke ta watsa daga daga nan dole wannan suka tashi suka kunno wannan suka tashi suka kunno wannan suka tashi suka kunno kuma da aka je aka kunnan ya kaga ba aikin ana fara tafiya sai a ce to amma misalin da za ka ɗauki guda ɗaya wancan wanda aka wa mu bayan an tantun farkon da muka ce mun yadda jagorance mu kai ka kafa kai kai ka za jagorance mu to mu ci gaba da bin sa ko me za a yi in ma misalin jihadi za a yi to wannan shugaban shi ne zai tashi ya kira kaza to yanzu ai ga muna da sarki musulmi yadda aka yi ba zai yi ba mu ware mu sarki musulmi mu yi namu a'a sarkin musulmi na yanzu yana na sarkin musulmi sai dai bai sai ya fito a matsayin shi da sarkin musulmi ba zai aikata kaza zai aikata kaza yanzu nan ka je rikici da gwamnati saboda ka sai bai fi jama'a su shi ma ya koma ya rike yan talakawan sa ya ci gaba da karanta da su ya ci gaba da shiryatar da su ya ci gaba da menene sa amma yana juya jama'a ta jama'a sai a koma duka komai da komai ba ga su mu da suka yaka ba ƙungiya nawa ƙungiyoyi ɗaruruwa suka taru suka dunkule suka shiga ciki sai ɗaya ke leƙowa kawai duk inda aka taɓa su ce ta an taɓa mana kare a gari ta taɓa za da ba an fasa mana tulun giya a gari ta taɓa za da ba an yi kaza an yi kaza mun kuna mu ka Allah shi amma kana cike ga yi ba ka kai masa haka sai ta kai hakuri an har kana da alaƙa sai kai hakuri abin ya cike kes ɗin kayan zafa irin su guda kaza shi ne a lokacin har abun ya kai ni ce to kun ga abun da zan yi kawai mu je mu ce to daktar ta yadda dai an yi rashin gaskiya eh kun yadda an yi rashin gaskiya eh mu za mu bi abin ku koya mana baya za mu je mu yi aiki amma da sunan ku kawai abin da muke bukata ka yarda ke karkashin ku muke an gama za mu je mu yi amfani da wannan to shi ne za a daɗe ana tafiya mata amma sun watse masarautar musulunci gaba ɗaya da suka watsa, ta suka gama ta watsu ba suka koma suka shirye shirye a ƙasa wanda kusan ina ma rubuce ko baya rubuce amma ina rubuce Shawar to yanzu abin da za a yi za a ci gaba da tafiyar da kasan daidai da yadda zamani ke tafiya daidai da jamhuriya kaga maganar sarakuna a yanzu babu su a constitution kaga kanan sai da community don haka an yi community community community nan gwamnati za su iya sauraron su sauraron tafiyar community kuma ta muku dole ku haɗa dole in an akwai an na a wurin ku dole ku sa'a ne dole ku sa a ciki kaga ba magana addini a community su kuma can da suka zama kawai da suka su community ba su ne a ciki sun yadda community na kasa ne amma ba su ma so sa su ne a ciki mu ko yanzu na za a ce yan jama'a yanzu ya za a ce a ce a tudun wadda ko a ce a zarta gani dole sai an ko ana cikin kan kuma ƙarshen ta ma a bashi matsayi ne rai shine sakatare sakataren lokacin ya fi kyau duk sharrin duniya sakatare na mishi mu ai dole ba a kalli tsarin mu muna da sarakuna eh can kuyi community a inugu ku community a kwai ba tun da zama ba ku sarakuna amma ba za a yi mana community a kan ba ba za a yi mana a maiduguri ba ba za a yi mana abin nan ba ga duk waɗanda suke karkashi wannan babu bukatan community muna da sarakuna dole sarakuna sun ne za su kasance madadin wannan community ai da babu shi kwata-kwata ba amma san shi ba amma yana faruwa yana riƙa yana riƙa yana riƙa a yanzu ba mai da hankali ba kawai ne yanzu ka ce ba za a yi sallah ba to sai dai a yi yaji kawai gida gari a ne a shirya a ne to su ma kuma suna nan suna tana yin isan da shi malamin shiga tsaka kalma ce hmm? ne ke eh, yawwa wannan kana kan eh, ya mutu kaman ba musulmi ba tun kafin yi musulunci da rayuwar su irin ta jahiliya ce kafin musulunci ina cikin jahiliya ta za ka yi kawai kalmar ta ne ta hankali wanda in ka ce wanda ya mutu ana ya mutu jahiliya ai ka gudu daga ba baka ga an cewa wani mutum an ce masa ka jahiliya ya ka kuka ina ta neman gafara wa man kharaja an ummatikum duk wanda ita waye daga al'umma na yadribu burhanan ko eh, birraha da kai ko fajira yana kashe birro da da fajirin al'umma nawa tunda al'umma na da akwai mutanen suka ko mutanen masa ya tattaro su wala ya tahasha mu'min mu'miniha bai kiyaye mu bai cire mummunanta wala ya fi lizi adin. hadahu bai saka alkawari ga wanda yake da amana falaysa minni walasta minni wannan gaskiya bangaren shugabanci ce magana fasammal khuruju nan an yi zargin tawaye an sa'ati wa mufaraqati jama'ati kuma sannan kullu ai ya kamata idan zaka kafa wani abu sai ka duba ka akwai wani ko babu in akwai wani ne zaka kafa wancan ya wadatar amma ba za ka zama a cikin ka to bari ka kama wani abu wuri na yana da shugaba wuri na yana da mai gudanarwa shi ne zai ji ka ice maka ga hukunci kaza ga hukunci kaza ko kai ne in za ka yi za ka kanta ya ake zuwa hmm? yaya ana nan yadda muka san shi a ce ko an samu ni canji kai ke da haƙƙin ka binciko amma ba shugaban ne zai dinga bi sun da an yawa da ba za ka bi kowa ka gaya masa yanzu na sake ka ba ya koma ka ba sai ne in hulɗa ta same ka za ka hulɗa zai ka ana nan yadda ake da ko kuwa an samu canji in an samu canji sai ka ci canji Allah kaddarawa kai mutum ya ce ya canza musulunci shi ne a yin nufin su ba ka gano misalin ba can rusa kan duniya ya tafi in ma so kake kawai kai kamar canji mu a musulunci ba mu da wani kun bisa alkur'ani wanda kwai canza alkur'ani da aikin kufran buwa to da kanan ba kana neman yadda za a masa kawai to duk yadda za a masa kawai babu sai dai inda ya ci ta zama ya kaka ta kazu ce ai ya da ka ce ya canza الخروج عن الطاعة ومفارقة الجماعة وجعل ذلك ميتة الجاهلية لأن أهل الجاهلية لم يكن لهم عينه رأس يجمعهم والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يأمر بإقامة رأس ينا أمور ننسى شكرا حتى أمر بذلك في السفر هل أمور أمرني حق فيها إذا كانوا ثلاثة دول فأمر كلامهم kuma an san an mara shi din nan فأمر بالإمارة في أقل عدد وأكثر اجتماعي وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أنا قد قلت أقول لك دام ممانا من كي شيطان za a الله ba za a ce Allah shi a wurinsa ba zai bi doka ba ya zama kowa ya bi doka amma shi a ciki daban yake ya keso tinkin ya zo ya karya shi ne ka isa kenan ka cika kenan a ce ba za a yi kaza ba a haɗa duka je shi ya zo ya keta to in yi keta to shi ne yake ganin ya isa kenan za ka fi kuma ƙabilar mu ya rasulullah inna kunna fi jahiliya wa sharrin faja'ana Allahu bi hadha al sai Allah ya zo mana da wannan alheri musulunci kenan hal ba ta hadal khairi min sharri bayan wannan alheri da muke ciki wannan ni'ima da muke ciki wannan tsari da muke cikin sa wani sharri zai zo ala na'am gaskiya mai sharri zai zo kulto a hal da zalika sharri to shi ma wancan sharri ya zo ya ci kasuwarsa bayan shi ne na kairin alheri zai zo ya koyawa ala na'am wa fihi bishab amma wancan alheri da sama zai zo zai zo duku duku da kato da kaman digo ah, a Santa Cone eh, me fasis da kanu toka toka ko ta na toka ba ya eh ha toka da ba dokanu ba toka toka ai kalan hayakin toka toka ba haka zai zo ma'ana ba zallan alheri ne ba qultu wa ma dakhaluhu ko menene toka tokancin sa qala qaumun za a samu wasu mutane ne a ƙarshe nuna bi ghairi sunnati za su dinga sunnantuwa ba da sunna ba gashi musulmi ne yana hukunci da constitution kan gaba da annabi ya koyi ga su ɗungun musulmai miliyoyin musulmai amma ba sa bin sunnan annabi ba sa sunnan tuwa da sunnan annabi magana sunna da nan sunnan sosai ba aswaki ba Allah subhanallah tun daga ba da aka kada kokarin da aka ji shi aka dauki wannan aka ta hmm? fa nuna mutane ne musulmai amma sun bi gairi sun dace wa ya ta duna bi gairi adai suna shiryuwa ba da shiryatarwa ba ta'arifu minhum wa tunkar suna aikata wasu abubuwa an san su wasu abubuwan ko ba san su ba hukuntu na ce to hal ba da zalika alkhairu min sharri to bayan wannan mai duku-dukun akwai wani kala na'am to daga wannan du'atu ala abuwa bijaniya za a yi ƙungiyoyi ke da masu rijista daban-daban wannan bai bin wannan wannan ma ba zai bi wannan ba wancan bai yadda da wannan ba wannan ma bai yadda da kowanne yana kira in ka bibiye kiran su zuwa ga jahannama man ajabahum wanda ilaiha qazafuhu fiha fa qultu ya rasulullah sifhum lana ka siffata mana su qala na'am qaumun min jildatina mutanen nan daga fatan musu ya'yan mu ne wa yatakallamuna bi alsinatina suna magana da harshen mu qultu ya rasulullahi fama tara in adarakani zalika ai yayi hakuri to me kake gani in Allah ya kai ni wannan zamanin لا يهل له أن يفعل في ذلك حتى يعلمه حكم لا فيه قال تلزم الجماعة المسلمين فهم طيب، هل يرسي جماعة مسلمين بسو قبسو تتبي أنت وعيش كن بسو قبلنا مباكة دليل كافر تدعي بطاقع كن دون دي ظالون كن دون يلين تدعي شيء هذا رغم Ƙulto, fa illan ya kullahu jama'atu, in a lokacin ba su zama jama'a, wala imamu, ƙala fata zai cikin firaƙi kulliya. Kana ya sanci waɗannan ƙungiyoyin su. Wala an ta'abda ala asali shagarati, ko da kama gindin bishiyar. Azzuki na na kamawa mu ya riƙe gindin bishiya, amma asalin azzuka ma da haƙuri. ko da ka kama gindin bishiya hatta yi dare ka kalbo an mutuwa ta same ka wa anta ala zalika wa fi lafzi a wani lafazin qultu wa hal wara zalika alkhairu min sharri qala na'am قلت كيف قال يكون بعد أئمة ذا أفهموه shugabanni ba yara da su shugabanni ne fa amma la yahtaduna bi hadai ba su shiriwa da shiriya ta Amma ga shi an dan abu shugabanci wala yastannuna bi sunnati babu da zaka haƙaƙin Allah an canza masa tsari wasa ya komo fihim rijal za a samu bayan mutane cikinsu kulubuhum kulubu shayafi malamai ne amma zuciyoyinsu zuciyoyin shaidanu fi jisumani yanzu amma jikinsu na ɗan adam قال قلت كيف asna'u ya رسول الله إن أدركت Ya zan yi. in ni Allah ya kai ji lokaci ala ta sama ta sai ulil amiri duk wancan garin su wa in daraba zaharaka ko da ya doki bayan ma'ana ka aikata wani wuce a zo da kai a zane ka ko an zane ka ka da shi yanzu ka za ka maka da wani ai ka burin kenan wa kaza maliku ko فأخذ مالك أصمى و بين قال لك هو تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك فأخذ مالك هذا إيه هيك ما دوكيك تسمع وعطي تبشرك to wannan ai ya zama dole mutum ya san da wannan rikita rikitan da ke ruwa la haula